Merci à Force Morale, merci à ce digne fils de Balayar Mandirgo. Balayara. Mandirgo. Balayara. Oh, inda muke. Sannun tusa nisa da hayaniyar birni ta zo karkara kai iskan da muke shaida ma wallahi mai daɗi ne a turanci nous avons changé de cadre nous sommes à 99 km de la capitale garin pomme de terre da aikin fata to garin balle yara jihar tilaberi tsaf a zamne gab da kasuwa matasan balle yara sun kiraye mu mun ji mun tattaro ayin ko matsamu mun zo aujourd'hui la fada veut en savoir plus sur les business qui marchent ici à balle yara surtout avec l'insécurité qui règne yaya ne matasan suke ciwa ciwan su cikin wannan tashi tashi hankalin saboda shi muka gayyato matasa masu saide-saide da masu aikin hannu kala-kala a wannan fadar muna tare da saibu aigushe albarka tsohon dan kabu kabu ne amma yanzu tunda aka hana yawo da moto aka hana kabu kabu a garin mashin yake eh. safa shaibu ya kake alhamdulillah ya harakokin da dama da dama ana kakkama haka nan eh. to Allah ba da sa'a nous sommes également avec Moussa Ide il est professeur d'éducation physique et membre du conseil communal monsieur Moussa vous allez bien ouais je vais très bien madame soyez les bienvenus surtout à la fada merci et merci beaucoup. pour l'accueil hein Balayara merci beaucoup. Nous sommes avec le président des jeunes du département de Balayara, Abdelaziz Issoufou. Ça va, président Très bien. Yayane Yahar Kokin. Allah Yalo, Allah À cette fois, nous sommes avec Mahamadou Abdelmoumouni. Il est mécanicien Mahamadou. Zaba? Saba ya ne. Yaya ne? Alhamdulillah. Da dama? Wala da dama. Ana gyara gyaran? To muna muna kakkama dai. To bakon mu na karshe Abdulrazak Abbas, il est vendeur de pièces détachées, également mécanicien. Ça va? Ça va. Abdulrazak, yaya ne? Wallahi ga munan dai. Ya kasuwa? Da dama? Kasuwa muna nan dai muna zamne dai. Babu kasuwa. Sai a hankali. To kamar yanzu ka sani cikin wannan fada kullum muna shakatawa da musikin mu da rubrikin da Dondi ke sarrafa muna kuma da kronikin da Olivier ke gyara muna kowane sati. Ku bi mu sau da kafa. duk inda wannan shirin namu yake zo muku kada ku mance lambar da kuke iya aiko mana ra'ayinku a bisa kanta 80 06 88 54 80 06 88 54 kenan Le 13 janvier 2020, le gouverneur de la région de Tilaberi, Yahana Yao Domotna Chikingarim Balayara. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur le business des jeunes de cette localité. Yo, Yayane, ce qui est Sam, Abon Hanansu, Yayane, Miki Harwa. President Abdulaziz. Oui. Eh, kuna iya kwatanta mana kan duka wa'annan abubuwan su zo opportunity kin da ke daga wanga garin na balle yara wannan garin naku. Balle yara gari ne mai albarka da ka zo ciwa-ciwa ko ina ga hmm. shagogi akwai samari masu gyaran motuna masu aikin motuna masu sai da fesa da tashe ko ina akwai masu aiki gaskiya shi dai samari bai ce kaka zashi hmm. il dai débrouille bien et il gagne vraiment son pain quotidiennement ouais, ouais, ouais. an dawar da wayannan opportunity kin da president ya gai ina so in sani muhammadu abdulmumuni wani irin ayyuka ne kuke yi wani irin kasuwanci ne kuke yi a nan ga to gaskiya a nan kasuwanci da muke yi da mm. motuna kasuwanci ne masu yawa mm. basu kun gani da eh motuna da su ne ake kabu-kabu zuwa daji mm-hmm. yana eh, ciwaciwar gari da komai da abin da ya kamata Hmm. ni ma magyarin moto ne an tsaida mun na a lokacin da ba mu yi zato ba mun shiga cikin wani halin kakan kaka wani mukan kanmu gaskiya da farin mu ce muna iya fita ba me yanzu muna iya cewa da dama me ba kamar yadda muka saba ba hmm. paske aiki na wani mun ba shi karshe mun ɗauki duk rayuwar mu mun mika mishi muna gyara kai tsaye an zo an ce mota na basu yawo yo yanzu mun gane deja kabu kabu tana da importance to banda wannan aikin na kabu kabu akwai kasuwancin da kuke da suka tsaya yanzu to gaskiya ni yanzu nan nake aiki ina sai da fiyawa ta ne hmm. yanzu wanda ya saba da kamun jika biyar jika goma ya komo amsa kadago kadago ina zai huta hmm. kun aikun ba buta ko bakin kara ne kun ganta nan wurin dakon a can gaba za mu ji ayyukan da kuka kama da aka da wannan harkan kabu-kabu mai avant ça, nous allons écouter ce reportage de notre correspondant Seydi Abdou sur l'interdiction des motos à Balayara. On l'écoute. Mahukuntan jihar Tilaberi tun ranar 13 ga watan Janairu 2020 suka ɗauki matakin hana zirga-zirgar motuna a cikin gundumar balai yara matakin da aka ɗauka domin kokowa da lamarin ta'addanci sai dai hakan bai ya rasa sakamako akan tattalin arziki ga matasan garin kamar misalin wanga matashi Abdu Alu ga abin da yake faɗa. Ni dai abinda na sani komi ya sauya har aiki uku na canza amma harka ba ta yi zama kaɗai ne nike yi. Ina da iyali da mata uku da yara. Sale Hamma makanikiyan motuna ne domin samun abin korewa bakin sakuda ya bar garin balle yara ya koma kyota wata ƙaramar hukuma a jihar Doso. A can Sale yana samun abin fitar da kai na rayuwa. shi kan ba irin wahalar da ba mu gani ba ko abinci ma wani ya ɗauki nauyin mu ko yanzu maganar da nake ina kyauta na yi wata uku Abin da ka samu dala ashirin ne sai ka aika gida wani lokaci ka samu wani lokaci ba ka samu duk a rayuwata ban taɓa gare irin wannan ɗaurin kai ba. A ganin shugaban matasa na ƙaramar hukumar tagazar lokaci yayi na ganin an sake diba wasu matakan. au bukoli wala munaru. Ko ka zamna ko ka je ka yi tafiya ka nemi aiki. Gwamnati tana kokarin magance wannan matsala. Na biyu kuma ana neman kwanciyar hankali ta tabbata a cikin kasar mu. Matsala babba ita ce wanda baya aiki ko me aka nuna masa zai iya yi. da hal in ki ba Haka zalika, shugaban matasan ya sa kira ga 'yan uwansa matasa da su tona asirin duk wani lamarin da ba su yarda da shi ba a cikin gundumar. <clears throat> abdulrazak wannan da ka ji wannan rahoton me kake ji karin bayan da kake suka ba mu kan wannan situation kin to wallahi karin da bayanin da zan kara muku dai shine gaskiya da ni ji wanga abu hankali na duka ya tashi na ga kaman tun bayan nan mun sha wuya saboda na gani mun yi kaman abin da ya kai wata bakwai muna zamne muna zamne babu aici babu aicin yi mutanen gari ma ma shaguna wayanda ba su nan ga business kamar motuna business mm. motuna su ma ba su nan ga jin dadin gari su ma mm. ba su nan gaji saboda motuna ba su nan ga sirkile mm, ba su nan ga jin daɗi akwai wayan su ma 'yan kabu-kabu da suke garin ma har ina gani auren su ma suna ga mutuwa saboda babu abin da za su iya kiyar da su babu abin da ya san kiyar da su masu zuwa gona ma ga sunan har yanzu suna cewa gonansu ba su shuka ba saboda motuna ne suke zuwa wurin gonakin nasu har yanzu ba su da motuna ya kamata a diba lamarin a diba yadda za a yi mutane gaskiya shaibu ai guje albarka eh. to kai dai da tsohon dan kabu kabu ne gaskiya ne kuma yanzu an hana kabu kabu yaya ne wai na kama wani aice kuma shi ma sai a hankali tunda da kabu kabu na ce kawo aice mm. kuma babu motuna canan yaya za mu yi aiki hmm. babu aiki too much haka nan sai dai muna don kakama da yanayi saboda ruhin ashirin ka azumin haka nan ba eh. to ai yanzu ga muna anan kasuwar balle yara yau ranar kasuwa yanzu muna so mu san da da lokacin da motuna suke yawo ake cuwa-cuwa da ya kamata wannan kasuwar da yanayi take da kasuwa gaskiya kasuwa mutane saboda wanga kasuwa da ka gani a nan kasuwan sallah ne kasuwan balle yara ta wuraren kasuwan duka muhimmanci ya ah, ah. su mutane ah. in ma kasuwa ne mai dadi ya su kasuwa amma yanzu gashi nan kasuwa kana sallaka titi kana sallaka komi ba mutane bisa kan kasuwa kasuwan ma kwata-kwata ya mutu balla yaran ma ne ya mutu gaba dai ba kaman da ba bar mu ba mu musa ide musa ide ku gaya mana ya ne da kuke jin garin da kasuwal c'est à dire par rapport au marché là vraiment hmm. maintenant ça ne va pas Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent, surtout le jour du marché. Ils font où ils prennent les gens à 200, 200. Et les kaboukamans dont je vous parle là, beaucoup ont deux femmes, trois enfants, voire même sept. Et c'est dans ça qu'ils vivent. Et finalement, quand ils ont arrêté vraiment la circulation des motos, cela a causé énormément même de problèmes. Non seulement à ce qui concerne le développement même de la commune, mais aussi à ah, ce qui concerne vraiment l'aspect social. Parce qu'auparavant, nous ne connaissons pas pendant la nuit cette histoire de vol et consorts. Et des gens qui ont l'habitude maintenant de travailler, maintenant forcément on les a transformés des chômeurs. Donc ces derniers seront obligés de rentrer maintenant maison à maison, porte à porte, pour avoir quoi maintenant nourrir maintenant leur famille. Donc euh, sincèrement, par les brefs, ça ne va pas. Et nous souhaiterions vraiment à ce que le gouvernement puisse vraiment regarder notre, notre, vraiment notre commune, que ça ne va pas en réalité. Vraiment, ça ne va pas. D'accord. vraiment, nous lançons un appel pour qu'on ait un changement d'ici une semaine, même si possible. Que la semaine prochaine, dimanche prochain, là, que les motos puissent même circuler librement. Allah albarkacin bakin su kan wannan situation kin da suke ciki zan mu je mu ga dondi shi kuma eh, cikin rubrikin tashi da wani artist ne hira a wannan gamin Nigérien, mes chers compatriotes, une nouvelle maladie est parmi nous, un mal aussi risqué que dangereux, le Covid-19. L'artiste s'exprime. Yeah. Gagné, gagné, gagné. Ouais, nous sommes des vainqueurs contre la Covid-19, ladies de gentlemen. Vous le savez, nous consacrons régulièrement sur notre émission Tous à la Fada une rubrique spéciale où nous recevons des artistes engagés contre la Covid-19. Cette semaine, nous accueillons une jeune artiste qui vient de faire son entrée dans la musique par la grande porte. Et oui, notre invité d'aujourd'hui vient de remporter un grand concours musical qui avait pour thème la Covid-19. Il était une fois une maladie infectieuse qui a vu le jour en Chine, dans la ville de Yuan. De l'Asie à l'Europe, de l'Europe à l'armée, de l'Amérique en Afrique, d'épidémie à pandémie. Il a créé la mort des milliers de personnes à travers le monde, créant le chaos dans l'économie du monde. créant le chaos dans l'économie du monde. Et puis aujourd'hui, nous allons euh, bien évidemment mettre la Covid au chaos, comme on dit musicalement parlant. Et oui, notre invité d'aujourd'hui vient de remporter un grand concours musical qui avait pour thème la Covid-19. Nous profitons d'ailleurs de l'occasion pour demander plus de détails avec nos organisateurs ou les organisateurs en question de ce concours qui accompagne aujourd'hui l'artiste. Allez, je te souhaite la bienvenue. Ah ben, bon, bonjour, bonjour. Tu pètes la forme, c'est la forme qui te Bon, je pète la forme, la forme, la forme, ouais. Alors pourquoi vous avez choisi comme euh... La covid Voilà. Étant donné que la Covid-19, c'est un fléau qui menace la communauté. Et qui est d'actualité aussi. Voilà, effectivement, c'est notre façon d'apporter notre pierre à l'édifice. Euh, parce que cette, mission nous incombe tous. Chacun doit apporter sa contribution pour que nous puissions vraiment pousser hors de la communauté humaine uh-huh. et ce fléau qui mine notre communauté, la société humaine tout simplement. Alors aujourd'hui, nous allons donner toutes les conditions pour donc recevoir de la lauréate tremplin Jeune Talent 2020. Marie Diallo, je te souhaite la bienvenue. Comment tu vas Ça va, je vais bien. Tu Merci pètes la forme Ouais. Et ne pas qu'il en crédit, Boussa. Demain, gagné. Voilà, donc du coup, concours de non gagné Alors, un c'est qu'est-ce que tu veux dire par Il était une fois la Covid-19 chanté au tremplin, cette chanson qui t'a permis d'être lauréat tremplin Jeune Talent 2020 pour commencer, uh-huh. il était une fois Covid-19. c'est C'est d'abord une maladie qui est d'actualité. Bien sûr. C'est une maladie qu'on vit euh, au quotidien, qui se passe euh, euh, à la télé, matin, midi, soir, on est là, à l'écoute, on ne fait que parler de Covid, Covid, Covid, et puis voilà, je suis inspirée de ça. Tu t'es inspirée de ça, tu as suivi les informations, tu n'as pas tenu compte des fake news. Hein? Et dans ta chanson, on ne trouve que euh, tout ce qui est d'actualité et ce qui est surtout vrai. Mais qu'est-ce que tu racontes dans cette chanson Dis-moi. Euh, je raconte d'abord d'où le virus a vu son jour. Mhm de l'autre côté de la Chine, de l'Europe et de comment ça s'est propagé partout en Afrique, à l'Europe, en Amérique, ainsi de suite, et les dégâts qu'il a aussi causés. Voilà un peu comment j'ai vraiment parlé de, ce thème qui est Covid-19. Nous revenons pour finir avec la lauréate Marie Diallo. Gagné Alors aujourd'hui, tu es kiffé par les jeunes parce que les jeunes aiment déjà ce que tu Ils t'ont suivi à travers les réseaux sociaux, à travers donc cette finale et du tremplin jeune talent qui s'est tenu au CCFN Jean Rouge. Alors quel serait ton mot à l'égard de toute cette jeunesse qui kiffe cette émission à travers nos 45 radio partenaires La jeunesse qui est connectée depuis Agadez, depuis Difa, depuis Tawa, Dosso, Tilaberi, Niamey, Kolo, Torodi, Saï, Niamey, ses environs. Eh, quel serait ton message à leur égard, Marie, en tant que jeune En tant que jeune, je passe un message, à, tout, à toute la jeunesse que le Covid-19, COVID-19 c'est vraiment une réalité, c'est vraiment un virus qui est là, qui tue des milliers et des milliers de personnes par jour. Vraiment, ils n'ont qu'à prendre, apte, prendre, comment on dit, apte de, de, tout ce qu'on dit, de tous les messages qu'on passe à la télé. Prendre les, mesures de distanciation, laver les mains, porter vos bavettes, et voilà, ils seraient en sécurité. <laughs> retour à la fada yoga, mon un ancien kabukabu qui, est aujourd'hui, qui gère aujourd'hui un moulin à grains. Nous sommes avec Moussa Ide, professeur d'éducation physique et membre du conseil communal, le président des jeunes du département euh, Abdelaziz Issoufou, Mahamadou Abdul les il est mécanicien, Abbas, vendeur de pièces détachées. Aujourd'hui, il est question de leur business. Qu'est-ce qui marche maintenant Surtout avec euh, cette insécurité qui règne et les mesures sécuritaires surtout. Qu'est-ce qui marchait à Balayara Qu'est-ce qui marche maintenant Quel business Quelle reconversion pour ces jeunes l'impact sur les activités de Kabou Kabou, une activité cikin harkokin da kuke yi da cikin kasuwancin ku ko aikin ku na hannu eh, mummuni mine ne ya tabuwa yanzu gaskiya abubuwa da yawa ne suka tabu Faske mm. yau ko ma wa'anga an sanya in ba wa'anda dai kamar a ce dai ba sa ma harkar motuna ku to gaskiya ko su sun samu tabuwa wa'anda su ta bangaren gwamnati ne suna samun salar amma hudda su ka wa'anda su ne eh, banza banza dai wa'anda dai mu ba mata kotan mu da amika ne san da masu fesri tashe da kuma 'yan kasuwa yau su kan kansu ma sun samu tabuwa paske yau sai da neman mu da zirga-zirgar mu su ma za su ƙara samun ci gaban kasuwancin su daga nan su ma sun samu tabuwa daga yau mutanen gari ma waɗanda suke tahiya suna dawowa su ma sun samu tabuwa daga bangaren wani kurus-kurus insu paske yau in kana suka je wani wuri bukata ka biya ba ka samu lokaci dole a fiye za ka taka shi ka ta yi wani lokaci za ka ta wani lokaci za ka dawa harkoki ga sanin suna ta mutuwa amma hudu ma can mu ko mutanen gari ma abin ya taba su ga elef waɗansu state kilo suke zutowa da suna da motuna abokan su wani basu ci suna kama musu yanzu ina suke saura sun kuma nan gari yau in kana gidan uwar wani ba daɗi za ka shi ba suna nan suna wahala ba ma mu ba ko wa'annan ma wasu kaɗai ta isa kenan mu ba a maka can mu mu da muka ɗauki abin abincinmu ruwanmu shanmu tufafinmu da komi da komi mu ka amma kawo mu wa'annan ma wanda samu su kan kan suna kuka da rike motuna balantana mu kenan kun gani abun sai dai kawai a ce Allah da shi gyara president de jean abdulaziz banda wannan suggestion sekuritar kin kusan wannan coronavirus kin ta lili frontier da yawa to yanzu muna so mu san akwai wanda suke harkoki a l'exterior wasu wanda ya kamata su dawo gida da ba samu suka dawo gida ba da business kin akwai business kin da ya tsaya ba kan wannan fannin to akwai abu da yawa da ya sa yanzu mu nan ga yan andiba ko wani sana'a ake yi can kasashen waje ake hito da kaya eh in mun diba ma ta bangaren me ake cewa noma akwai yanzu samari da yawa da inda mana ta kai suna dawowa gida su tanye Eh, iyalin su aikin noma yanzu duka sun sarkahe suna can babu kakanni za su yi eh, su dawo waɗanda suke nan ko latijawa ne latijo ina ne ya iya zai iya aiki don ko ka shuka gonarka wala da yawa suka ce ko sun shuka gonakansu ba za su iya aiki ba yanzu in kun ba wanda yake kilo abun ga hamsin ko kilo arba'in da babban gari na balayar wana da saman mutuna suke zuwa to yanzu akwai inda mota bai zuwa mutum yana da rago yana so ya kawo kenan zuwan shi ma wani aiki ne in ya amshi kuɗin ma koma wani aiki ne don abun nan eh, baske inda da ne da motuna na yawo nan ga da muke zama ba mu iya samu abun ga dama mu zauna baske ko nan ma akwai motuna za a yi gare kuma akwai mutane da yawa cewa-cewa yanzu akwai da yawa ba su iya zuwa suna so su zo kasuwa mai ba su iya zuwa wannan gaskiya ya tabi ya tabi kasuwan mu kwarai kwarai kwa hmm. ya tabi kasuwa kwarai justement quel impact sur l'économie locale gareka abdurazak gareka zan dawo kaman quel impact bisa kan economy in garin bisa kan harakan kasuwanci harakan kuɗi to wallahi lokacin nan dai gaskiya balle yara matasa ba su kuka da kuɗi saboda ko baka iya gyaran motuna ne kana zo kai lavin motuna ana ba ku kudi in ma baka iya ne kana zo kuwa kai koyo in kai koyo da warmare mareke in zaka sabka ana samu abin da aka baka akwai yara da zu da yawa da suna aiki a bayanmu amma yanzu yaran mu da kanmu ma bamu san inda suke ba saboda yanzu bamu san inda suke ba da faye ma suna kawo mana yara mu koyar da su suna biya mu amma yanzu yaran faye ma yanzu ba a nan ga kawo su ba a nan ga kawo su ba a nan ga kawo su yanzu to kun shi dai ku da abin da ya sai a hankali sai da hankali muna nan muna ci gaba da hirar tamu tare da matasan balle yara amma yanzu za mu ƙara kuma mu dan shakata kaɗan nous allons retourner en musique mun gane que force morale dan <laughs> garin ne le aimer le apprécier que on va encore écouter mouger de force morale et on se retrouve juste après Muže, muže, muže, zo muže, muže, muže, muže, zo muže, ta sun more kukuna na kata kore ba ku zaman ba ku taba haba kamar dole bai kamata ba bai kamata ba bai kamata ba su ne sama ku ne kasa ba ku da aiki wanna go Fada. Aujourd'hui, juste en face du marché de bétail de Baleyara. il est question des business des jeunes. Qu'est-ce qui marche maintenant avec la nouvelle situation sécuritaire Yani matasa suke nan suna cuwa-cuwan nasu. su ya sauya cikin cuwa-cuwan su yanzu kuma da wannan a cuwan tsaya menene bacin ina ne suka juya nasu shi yasa yau muka gayyato matasan balle yara waɗanda suke cikin kasuwanci wanda suke aikin hannu kala-kala su zo mu hira tare da su mu gane cikin wata situation suke a wannan fadar muna tare da Muhammadu Abdelmoumouni, il est mécanicien. Nous sommes avec euh, Cheibou Aïgougé, Albarka, ancien Kabu Kabu maintenant qui gère un moulin à grains. Nous sommes avec le président des jeunes du département de Balayara, Abdulaziz Issoufou.

kuma ni ban ya zamana haka nan ban nan ga yin aiki na ce to bari in samu aikin da za ni na yi jardin jardin lokacin shi ya huce sai na samu wani mai gida ya ce zai sa min mashin in yi aiki bisa kan shi na ce mai tona yarda hmm. yanzu aikin da muke ma bai nan gayi tunda lokacin nan da motuna su ce aiki akwai eh, waɗanda su ce zuwa daga can daji su hmm. kawo aiki yanzu ba su zauwa ko za su zauwa ba su kawo mai yawa sai su kawo kwano guda kwano biyu haka nan da bai nan gayi tun da aka yi za a ɗauko a zo da shi ko eh. gaskiya ne hmm. to a lokacin da wannan mutanen suka tsaya kai ciwe teran kirce ciwe marie tu as des enfants et tout non pas encore ok ok d'accord et maintenant ça va ça va mieux euh, yahi babu to yahi babu amma dai a dan duba muna a sace muna motuna dan ni ko yanzu na an ka saki motuna ni zan kama ansen eh, travail na eh, na conducteur taxi moto kabu kabu ba dan bara aikin mulan tunda ba mm. abun da nake samu can gaskiya kai kuma akwai wani misali da zaka bani wasu jan muni da suka da da suke wani aikin kabu-kabu ko wani aikin da suke yi a lokacin da yanzu da ya tsaya suka koma cikin wani kwarai mm. akwai su da yawa mm. abokaina da abokan aikina da ma gaskiya akwai waɗansu da armansu da aikin gaitsaya sun je wajen zinariya wannan aiki aiki ne birima wanda sai ka zamo kamar an sin a cikin shi kai sabu batewa ce kai wannan aiki wanda ya saba da ya zo yana kwalkwalkwalkwalan moto ba ya hada cikin rijiya shin zo nan ba su nan gai shaura suna nan wurin kwanke ne suke tuya saura kuma abin gani suke yi kamar firit firit haka suke tuya me duk da haka nan dai sabamar shi hmm. kawai dai suna yi dai ne don dai kawai ka azamna haka nan ba ka azamna haka nan kawai suna yi dan ka azamna haka nan akwai abubuwa da yawa waɗanda dai sun taɓa wanda dai kawai sai dai a hankali sai a hankali sun sake ayyuka da dama me abin da ka saba da shi abin da ka kama dai da an kai inda ka sake aka sake maka shi to baka jin daɗi yau ko gari ne kake zama cikin gari ka jima in ka tashi gaskiya baka jin daɗin gari sai a hankali kenan ma ban bata yiwa a ce yau mun ce da aikin nan yau ko da mu mutu ɗiyan mu ba su imance da irin ciwon da suka samu domin yau mun talauci mun yi komi mai yau komi dai sai da kai kukan kai Allah amma mu muna roƙon su dan Allah a duba muna a duba mun a yi mun sassauci president wannan matasan naka dai hira tamu mun kusa da aya ga wannan hira tamu amma kan muna so magana ka ta karshe da zaka ga kan liƙe wannan hira tamu eh abun da muke so eh gaskiya lokacin ya tahi wata bakwai wanda ya aje dan abun shi ya kashe wanda bai da karhin ya can sana'a shina zamani muna tambaya in ce dai muna roko ga ma'aikatanmu su gani wanda za su iya gani ki da durowa eh, su yi musu explique abinda matasan suke nan ga hudi don muna so a bamu in dai ba iya bamu duka ini a bamu omons da sahe karhe shida zuwa magariba hmm. eh, yan kabu-kabu su aiki yan abun ga akwai mutane da yawa yan kasuwa masu aikin gwamnati ma da yawa suna so su aiki da motuna abu ya ya kasa aiki bai nan da kyawu kasuwanci bai da kyawu yanzu komi ya koma da baya baske yan an diba ko a wannan eh, komin in a meri in ma eh, akwai taxi da yawa da zai koma baya baske akwai shagogi da yawa inda ana sai da fesa da tashe mutunan dole shi like shi balaguro in ya like ya yi balaguro to wa zai biya haraji ba wanda zai biya haraji idan muna so muna tambaya muna roko gare su masu ikon mu su diba su diba su san hanyar da za su shiga tambaya ne ba wani tilasina ba muna roko gare su ne su yi kokari su ga hanyar da za a yi a bude mun hanya da sosoci. kun shi president abdulaziz a tuna da matasan balle yara da halin da suke ciki to kan mu yi ban kwana da wa'annan wanda muka gayyata zan mu je mu ji olivier shi kuma cikin kronikin tashi me ya zo mana da ita Olivier, ça va kana l'aïa? Lahiya lo, ya gida. Lahiya lo, alhamdulillah. Merci. Eh Olivier, <laughs> to yau me ka zo mana da ita anan yara. un peu un peu. merci. <laughs> da chronique Dans la chronique de ce soir, nous allons parler de l'effet de précipitation qui m'anime, qui t'anime, qui nous anime tous nous les jeunes. C'est vrai. Hein. Oh, on est hyper speed même. Euh, de Speedy Gonzalez dans tout ce qu'on fait. <laughs> Oli, je t'écoute alors. Tu m'expliques pourquoi on est speed comme ça. Bonsoir à tous. Dans la chronique de ce soir, nous allons parler de la vitesse, l'effet de précipitation dans lequel beaucoup de jeunes sont entraînés. Ils échouent parce qu'ils ne sont pas patients. Attendons quotidiennement. Ils veulent tous aller plus vite. Ce n'est pas une belle option de se précipiter. Nombreuses sont ces phrases que les jeunes entendent quand ils sont dans leur élan de construction ou juste d'essai de réussite. Est-ce un problème d'être pressé c'est la question que j'ai posée à M. Emmanuel Bédou, coach de vie et communicant. Voici sa réponse. Le fait de, se précipiter pour rattraper le retard de l'Afrique, euh, je ne veux pas parler de, se précipiter. Je parlerai de, comment d'être proactif par rapport aux objectifs fixés. Pour chaque entrepreneur qui est en Afrique, pour tous ces entrepreneurs-là, de ne pas baisser les bras, que les objectifs soient hauts, que les objectifs soient grands, parce que c'est la victoire de tous ces entrepreneurs de part et d'autre, cette victoire individuelle, rassemble qui constituera alors l'évolution de l'Afrique. Donc à tous ces entrepreneurs-là, j'aimerais les dire de, de fixer des objectifs beaucoup plus hauts, de mettre des stratégies sur point, de ne pas se relâcher. Et eh oui, il n'est pas le seul à répondre à cette interrogation. J'ai posé la même question à M. Ousmane, qui est jeune entrepreneur, et voici aussi sa version. Vous voyez, au Niger, le terrain est vide et les jeunes doivent courir, créer des trucs. Parce que le terrain est vide. Et là, les jeunes, s'ils se lancent et que s'ils s'attachent, vraiment, ça va donner. Super. À entendre ces explications, nous pouvons conclure cette chronique en disant tout simplement que le monde a besoin de nos talents et de notre énergie de jeunes. S'il faut aller vite pour aller loin, n'hésitons pas. Comme le dirait l'acteur célèbre et pirate fictif Jack Sparrow, le problème n'est pas le problème. Le problème, c'est notre attitude envers le problème. Encore une fois, tout dépend de nous. Ayons le sang-froid, soyons optimistes et surtout, avant de faire face à un problème, sachant que la responsabilité nous incombe. L'Afrique a besoin de ses enfants, le Niger a besoin de ses fils et filles. Et si la jeunesse s'estime vaincue avant la guerre, c'est clair que la guerre nous aura. À bon entendeur, prenez soin de vous et surtout, sachez comment être pressé. Merci Olivier. ravi <laughs> À tout Olivier. Bye bye. karshen shirin namu na yau faransai hausa <laughs> ta samedi muna nan mun yi hira tare da matasan ballayyar kun ji abin suka gai sun kawo kukansu zuwa ga magabatan kasar tamu su diba halin da suke ciki da dai da dama matashin balle yara dai ya kukan kuɗi ya kukan abin da za ya kama amma dai yanzu an suka yi sai a hankali kada kuma ce wannan shirin namu kuna iya aiko mana ra'ayinku a kan shi bisa kan lambar mu ta WhatsApp 80 mun gode sai mun ƙara haɗuwa a nan kasuwar kasuwar balle yara <laughs> to sai mun ƙara haɗuwa a nan kasuwar balle yara yanzu za ku ci gaba da wannan hira tamu da abokin aiki na dondi shi kuma zai zo an francais jarma za ku hira mahuta da ake iya samu ta wannan situation kin